tun dai bayan dawo rasa nishar a ranar 14 ga watan jiya bayan da al'amarin cinikin jarirai da ake zarginsa da hannu ya tilasta masa barin kasar ta nishar har tsawon shekara ɗaya da 'yan watanni hamma amadu shugaban jam'iyyar model lumana ya share kusan wata ɗaya a gidan wakafi na jihar filinge da ke cikin yankin tilberi a dai makon da ya gabata ne lauyoyin da ke kare sa suka nemi kotun kare shari'a ta yi masa sakin talala kamar yadda ɗaya daga cikin lauyoyin na hamma amadu metir sule umaru ya yi mana karin bayani lokacin da aka kama hamma amadu dose kinsu da nan kudu kasashen lokacin da kuma takardar da ta ce an kama shi na aka aikota ta riko shi shi yasa ko takardun zuwa ganin hamba sai ka zauna a baka muka ce to shine su ne ya kamata su kula da wanga shari'a suka ce a ba wurin su bane ya kamata mu zo akwai zujin da ya kamata ya kula da wannan magana su ba aiki su bane na sake hamma shi ne muke jira yanzu wannan takardar shari'a ta fito zuwa daga nan zuwa gobe za a gaya mu wani juju ne ya kamata mu je wurin shi wanda ita wannan kutu ta kodi ta gai wani shi za mu zuwa kuma muna tsammani wanda aka saki wa'ancan mutanen talatin ba wanda ke rike in allah da muna fata za a ma eh, hamma shari'a ta adalci wanda aka saki wa'ancan suke sun da suke su akwai wanda bai kwana bai sati ba aka so aka sake shi yanzu kawai kuli lissafi hamma tun daga tasu zuwa ya zo da naf kenan nan da kwana hudu kenan hamma yana rike wata kusan wata guda To koya magoya bayan hamma Amadu din suka ji da wannan sakamakon na kotu bawa biza yana ɗaya daga cikin su. Lallai Nijar na justice mun yarda da shi. Ko gobe ko jibi mun yarda da justice Nijeriya tunda mun san suna aikin su. Amma a gama mutane niger inda tagaddan hamma farjan hama suna a waye mutane kai ga shi inda tagaddan hama ya kai tunda yau mu muna goyon bayan hamma yau gobe jibi ai sai dai tasin duniya inda muna da rai muna bayan hamma kenan yau baki ciki gare mu a ce ba san inda takarda hamma suke lauyoyin da ke kare hamma amadu na kan hanyar ajiye wata sabuwar takarda ta neman yi masa sakin talalar yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar